выходить. هذا من يغلبه الهوى ويسرعه حتى ينصر ما يعلم أنه باطل أو من يجزم بصواب قول أو خطئه من غير معرفة منه لدلائل ذلك القول نفي وإثباتا فإن هذين في النار آه، باب ديغا باتا gabata ديغا باتا ما لنا gabata malai اجتهاد magana وندي اجتهاد kuma shi ya cancance ijtihadi dan huwa ahlul lil ijtihad yana da lada guda biyu idan abin da ya ijtihadi din ya samu hukunci daidai yana da kuma lada guda ɗaya idan ya zama abin da ya fatawa da shi ba shi bane abin da ya zama to hukunci ma'ana in ya kuskure kenan to haka nan kuma laifi baya shafan su wanda ijtihadi gwargwadon iyaka fahimtar sa ya tabbatar da wani hukunci ko haramtawa ko halattawa kuma daga baya ya zo ya bayyana cewa abin ba haka ba wannan ba yi da laifi a wajen ce amma wannan akwai waɗanda ba sa shiga wani ce da mai kulbe hala ai ba ya shiga cikin irin wannan manyan ya hawa wanda son zuciya yake hawa san zuciya mutum yana ganin gaskiya ya ki karɓan ta ya take ko kuma ya canja wannan san zuciya ne ko gaskiya ta saba da shi abin da yake nufi a tunaninsa ko kuma a ra'ayinsa ya ki karɓa saboda wannan san zuciya bal yana kai mutum ma zuwa ga eh, kafirci gaba ɗaya da kuma bata wanda yake mai nisa Allah kuɗin sarki yana cewa أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أفأنت تكون عليه وكيلا أنا wanda yake rikan son zuciyar shi shine abin da zai dinga gini a kai shine ma abin bautar shi abin da zai yi aiki da shi na shari'a da madaukakin ya ce shin kai za ka zamanto wato wanda zai dogara a kanka haka wannan gargadi ne tsanani Allah ke nuna haka sa wasu daga cikin malamai ke cewa ittiba'ul hawa awan ittiba'ul hawa awan cewa bin san zuciya kaskanci ma'ana yana kai mutum zuwa ga kaskanci wa yasrahu haka nan kuma wato san zuciyan yake ka da shi ma'ana ya kai shi har ya ki karɓan gaskiya idan san zuciyan yayi yawa yace hatta yansura ma ya'lamu annahu ba'i har ka ga mutum yana taimakawa yana ƙarfafa abin da yake barna ne amma ya dinga tabbatar da shi saboda san su kuma yana nan cikin abubuwa da yawa ko cikin waɗanda suke masu da'awar eh, ilimi mutum yana ganin abu gaskiya ne saboda san zuciya sai ya ci karɓan wannan gaskiya din ya dinga ƙarfafan abin da yake barna ne da ƙarya أو من يجزم bi قول أو خطئه min gairi ma'rifatin ko kuma wani yakan zo ya yi eh, ya tabbatar da wani zance ko ya ce a a zance kaza kuskure ne alhalin shi jahili ne bai san wata hukunci ba ko da abin da ya faɗa gaskiya ne to yana da laifi a wajen saboda ya yi gini akan jahilci Allah maɗaukacin sarki yana cewa wala ta kulu lima kuma kadi ba hadha halalu wa hadha haramun haka Allah yana cewa wala taqfu ma laysa laka bihi ilm inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula haka nan Allah madaukakin sarki yake cewa قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وأن تقولوا على الله ما saboda haka mutum a jahilci ya tabbatar da wani abu ko ya kore shi ko da abin ya zama haka din ne yanda ya kore to a wajen Allah shi mai laifi domin ya shiga cikin abin da yake ba yi da sani masaniya a kansa ce bi da zalikal qawli saboda abin da zancen ya kunsa nafiyan ko dai korewa awa isbatan ko tabbatarwa sai ya ce fa inna hadaini finnar waɗannan su biyun Allah ya yi musu alƙawarin shiga wuta ma'ana wanda zai ga gaskiya ya ki karɓanta saboda son zuciya da kuma wanda zai yi hukunci akan jahilci waɗannan ‘yan wuta ne gane ko Waɗannan ‘yan wuta ne haka Allah ya hukunta kamar yadda ya tabbata ya ce kama ƙalan nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam al-qudatu cewa alƙalai ma'ana masu yin hukunci sun kasu kashi uku abin da sa alƙali ijtihadi yake ma'ana alƙali in ka zo gaban shi ka kawo ƙara zai binciki maganar ne ya yi hukunci gwargwadon abin da ya fahimta ba wai daga ka zo ka kawo magana zai gane cewa kana da gaskiya ba a'a zai ɗauki maganar ka ne ya auna ya ga cewa shin ta tafi daidai ko ba ta tafi ba a fahimta gwargwadon abin da ya fahimta daga maganarka gwargwadon hukuncin da zai saboda haka ta iya yiwuwa hukuncin da zai ma ya zama ba shi ba ne hukunci na daidai saboda kila ɗaya wajen husumar ka ya fi ka daɗin magana ko ya fi ka ƙarfin hujja in gane ko saboda haka alƙali ijtihadi yake ijtihadi yake ah, shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace al-qudatu salata alƙalai kashi uku ne saboda ijtihadi suke yace ibnani fi nari wa wahidun fi janna wannan shine asalin lafaz amma ma da ya kawo qadiyani fi nar wa qadin fi janna amma asalin lafazin hadisin shine ibnani fi nari wa wahidun fi janna guda biyu suna wuta daya kuma yana aljanna ma'ana ba ana nufin mutane kwaya uku bane kawai a'a masu jinsin aiki irin na waɗannan waɗanne ne suke wuta kada yake cewa fa amma ladhi fil janna wanda yake cikin aljanna ma'ana wanda zai shiga aljanna daga cikin masu ijtihadi ko alƙalai yace farajul shine mutumin da alima al asalin lafazin hadisin nake karantowa gane ko rajulun arafa al fa qada bihi ya san gaskiya kuma ya hukunci da wannan gaskiya bai bi son zuciya ba sannan kuma bai yi hukunci akan jahilci ba wa arafa na farko ya sani wa qada bil haqq ya san gaskiya kan kuma ya hukunci da gaskiya yace wannan fil janna kuma su ne suka fi kaɗan a cikin al'umma ko a cikin masu jibinta irin wannan aiki na alƙalanci su ne suka fi ƙaranci waɗanda suke sanin gaskiya wa ya fi nuna bi dan da yawa wasu ba su ma san gaskiyan ba wanda kusan a iya cewa su suka fi yawa mutum ne jahili kawai sai a ɗauke shi ko saboda ya san wani ko yana da wata hanya sai a ɗora shi a tsari a shi kenan sai a ɗora shi a tsari don haka zai zo bai san komai ba sai abin da ya ga dama yake hukuntawa kuma in ya zartar da hukunci ya yi ba wani wanda zai ja da shi sai dai in za ka ɗaukaka ƙara kuma ka kai gaba ya ce wa amma lazani finnar waɗanda suke wuta kuma shine na farkon su rajulun qaba nasi ala jahil mutumin da yake jahili ne yama mutane hukunci akan jahilci haba finna wa rajulun alim alhaqqa wannan shi yafi su lalacewa gaba daya ta wancan na biyu ya san gaskiya din wa qada bi khilafihi yayi hukunci da sabanin gaskiya kuma da abin da yake kai shi ga wannan dai san zuciyarsa ma'ana ko saboda wani abu na duniya ko saboda wasu abubuwa ya zama ya tsaka hukunci na gaskiya amma in ya tashi sai ya ki aiki da gaskiya din sai ya aiki da abin da yake sabanin gaskiya yace wal muftuna kadhalika kamar malam ya yi kiyasi ne ya ɗauki ma'aunin alƙalai yanda alƙalai suke kashi uku to haka nan masu ba da fatawa suke kashi uku kamar yadda alkalai suke kashe uku biyu a wuta ɗaya a aljanna to haka nan masu ba da fatawa a cikin masu ba da fatawa akwai rajulun alim masani ne wa yufti kuma yayi fatawa wacce take daidai akwai kuma wanda yake jahil wa yufti jahili ne bai san komai ba amma zai bada fatawa zai shiga gidan rediyo ya ta buga fatawar shi yanda yake so ya faɗa abin da ya ga dama kuma ana ce mishi aka rama wa ana kallawa da abin da aka wada shi huwa jahil wa yani yubayyin yana bayanin kuma abin da yake akan jahilci wanda kila masu sanin makamar ilimi daga sun ji fatawar sun san cewa ba akan hanya take hada jahil amma yana fatawa kuma akan jahilci akwai kuma wanda yake adil ya sani masani ne ya san gaskiya san komai amma ya tashi ba da fatawa sai ya ba da fatawa wacce take ba daidai ba ta son zuciya a gane samun irin wannan kuma da ya dauki ma'aunin tunda har masu ijtihadi in nan za su yi ijtihadi to daidai kuke da masu fatawa tunda su ma ijtihadi za su ma'ana sai an yi bincike muftuna قال والمفتون كذلك لكن لقوء الوعيد للشخص المعين أيضا lahu mawani'u kama bayyana amma dai ka ce ah, wata hukuma da Allah ya rataya akan idan mutum ya aikata wani abu za ta same shi ah, a ce wane a karan kansa mutum ɗaya ma'ana ka fito da wane shi ɗaya ka ayyana shi ya ce wannan kamar yadda ya gabata akwai abubuwan da suke sa wannan wato hukumar ba za ta same shi ba su ne abubuwan da suka gabata kamar tuba kamar neman gafara Allah da dai makamantansu sai ma da yace ba qurida wuqu'u ha za min ba'd a ayan min al’ulama in ma’udi na inda al’umma inda za a kwatanta ko a kaddara cewa wato irin wannan abin ya auku wato daga wasu daga cikin malamai waɗanda suke malamai ne ana kyautata musu zato ma'ana ya aikata ɗaya daga cikin irin waɗannan abubuwa ɗin sai malam ya bada uzuri ga waɗannan malamai yace ce ma'a anna hadha ba'id duk da cewa hakan fa ba wai ya tsarkake su bane amma ya cewa yana wahala malami wanda yake mai tsoron Allah masanin Allah aikata yace yana da wahala amma da za a kaddara cewa shi din ya aikata haka au gairi waki yace kai ko ma a ce ma abun ba zai yiwu ba yanzu ka ce alal misali imamu malik rahimahullah a zo a mishi wata tambaya bai sani ba kuma ya bada amsa kan ba zai yi ba wala yaf'al kuma aikin shi ya nuna haka tunda an tambaye shi yace la adri abin da ya bada amsa yace la adri yana nuna bai sani ba ko kuma ka ce misali imamu malik za a tambaye shi fatawa ma'ana ya san gaskiya kuma ya bada sabaninta wannan aikin shi yana korewa ai wani mutum ya zo ya tambaye shi yake cewa ah, Allah yana cewa ar-rahmanu 'ala al-arshi Tawa. Allah ya daidaito akan al'arshi sai mutumin ya ce ma imamu malik kaifa istawa ya Allah ya daidaita akan al'arshi a yana nufin imamu malik ya ji ga yadda Allah ya daidaita akan al'arshi yace al-istiwa'u ma'lum wal kayfu majhul wal imanu bihi wajib kaga ya san gaskiyan kuma ya bada ita daidai da yanda take bai ce a'a istiwa'i nan ba ma'anarsa ba kenan wani abu ne da wa arafan haka wa kaza bihi wa afta bil haq ya san gaskiya kuma ya bada fatawa da gaskiya yasa yake cewa duk da yake mutum dan adam ne ba ya cika goma ma'ana a iya cewa ce a samu wani malami wanda yake an gamsu da shi ko ana kyautata mishi zato malami ne mai tsoron Allah wani abu irin wannan bai ma yake cewa to duk da yake ba ba ma zai bujuro din ba ko kuma yana wahala ya bujuro to inda a ce irin hakan zai faru daga gare su gane ko yace lam yu'dim ahaduhum ahada hadhihi al-asbab ma'ana ba sa rasa in sun aikata hakan zai yi wahala a ce sai rasa ɗaya daga cikin waɗancan dalilan na baya ne ya gabata ta yiwu ya aikata hakan wa ya tubu ilallah ko ya tagfe ko ya nemi gafara Allah ko dai wani abu kwacin wannan ya ce walau waƙa'a ko da a ce kuwa abin ya auku ya aikata hakan sai kuma ya zo ya tuba to wannan lam yaqdah fi imamatihim ala al-islam wannan baya suka akan iliminsa da matsayinsa da kuma sanin shi ba za ka zo ka ce a ta yi tunda Malama ya taɓa yin wata fatawa ya bi son zuciyar shi ya bi ra'ayin shi don haka wannan ilimin nashi ya rushe ya ce da gane ko ya ce wannan ba za a yi suka a cikin iliminsa ko shugabancinsa a cikin addini ba sai malam ya ce fa inna duk da cewa mu dinnan la na'kid la na'kid la na'takid fil qawmi isma mu ba mu ce waɗannan malaman ma'ana kubutattu ne daga dukkan zunubai kamar yadda yan shi'a suke itikadin cewa imamansu ma'asumin ne ba sa dai ba sa dai ma'asumin ma da yace a'a mu dai la na'taqidu al-ismata fi ahadi wannan shine abin nan masaba mafi mafi inganci hatta sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ba a cewa su ma'asumai ne ma'ana ba sa dai gane ko ba a cewa su ma'sumai ne ma'ana cewa wai ba sa bi kwata kwata an ba haka ba ba za a samu wasu abubuwa da suka faru daga cikin su ba ma'iz misali yayi zina yazo yace manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya rasulullahi inni zanaitu laisa ma'sum amma kuma za a ce ma'ana kwatanko eh, misalin kurakuran su an kwatanta da na yan bayan su ma'ana su suna da karancin kurakurai a kan in gane ko suna da karancin kurakurai kuma tsoron Allah su ya fi na yan baya amma kuma ba ma'asumai bane ba za a ce ba sa kuskure in gane ko shine ma da yace fa inna la na'taqidu fil qawli al isma dan haka ba za ka zo ka ce yau imamu malik kwata kwata ba zai taba yin kuskure haka la yaqulu ahad ko ka zo ka ce yau imamu shafi ba zai taɓa yin kuskure ba shi ma da kanshin ka faɗa haka ba zai yarda ba ko ka ce imamu ahmad ba zai taɓa yin kuskure ba har abada ko ka ce imamu abu hanifa ba zai taɓa kuskure ba gane ko to kaga da a ce mutanenmu na yanzu a yanzu za mu fahimci irin haka duk matsayin malami da girman shi kada ka kudin cewa shi malamin nan ba zai taɓa kuskure ba shi ma dan adam kullu bani adam khata wani duk maganar da ta fito daga wajen malami ko ya take zai ce ana ra'asi wal ai ya karba ba ki da walaysa ma'sum ba ma'sum bane ba fitacce bane daga kulakulai yana da kyau mu fahimci irin wannan yace bal nujawwizu alaihim adh-dhunub abin da yake na daidai shine suna iya aikata laifuffuka suna iya aikata zunubai saboda faɗin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kullu bani adam khata'a wa khairul khata'ina tawwabu duk wani dan adam yana kuskure waye shi yana kuskure yace wa narju lahum amma duk da haka duk da cewa za su yi aikata kurakurai misali kamar sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da suka yi yaƙe yaƙe a tsakanin su ai dole za a iya cewa kila akwai kuskure da wani waje ko amma dan sun yi irin wannan sai a ce to shikenan kuma darajar su ta faɗi yace a'a wa narju lahum ma'a zalika amma duk da haka muna kyautata musu zaton cewa su samu a'la daraja su samu kododuwan daraja ma'ana hatta al'a'immatul arba'a da ake ganin su imamu malik ko shafi ko ahmad ana duk da cewa za su yin abu kan kuskure ko rashin sani ko su aikata wani abu yace amma wannan baya rage musu matsayinsu muna kyautata musu tsammanin cewa su samu daraja madaukakiya a wajen Allah madaukakin sarki saboda me limakhtasahumullahu bihi min as-salih saboda abinda Allah madaukakin sarki kebance su da shi na ayyuka waɗanda suke kyawawa ma'ana ayyukan su sun fi namu kyau saboda zamanin su ya fi namu kusa da zamanin manzo Allah sallallahu alaihi kuma tsoron Allah su ya fi namu dan sun fi mu kusa da zamanin annabta saboda haka a zamanin su abubuwa ba su gurɓace ba ba kaman yanzu ba wal ahwali as-saniyya haka nan kuma suna cikin halaye madaukaka ma'ana suna cikin wani irin yanayi da ba irin na yanzu ba ana zaka ga abinda da mutum zai aikata yanzu a irin wannan zamanin zaka ga cewa mutum ya aikata shi suna ganin babban laifi kamar yanda Anas ibn malik radiyallahu anhu wanda yayi tsawon rayuwa cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wata rana yace wallahi ni na ga mutane suna aikata wasu abubuwa a irin wannan zamanin wanda a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in mun ga mutum yana aikatawa babu ba ma raba ɗaya biyu cewa munafiki me abin da ake aikata yace mutane ba sa zuwa sallar jami'a to in ya zo irin wannan zamanin ba ce wallahi duk wanda muka ga baya halartar sallah a cikin jama'a kawai ba ma raba ɗaya biyu cewa munafiki to amma yanzu na ga mutane ba su ma damu da wannan ba to ina da ya kawo irin wannan zamani shi yasa zamanin su ya sha bamban da namu ma'ana tsoron Allah su daban mutane ne da Allah ya tsarkake su kasan haka nan wanda suka biyo su da wanda suka biyo su gane ko ana dada nisa ne da zamanin eh, ma'ana an lafta imanin yana dada raguwa sai dai a nan dinga samun gida ku daga nan zuwa can waɗanda za su zama suna kwatantuwa da irin halin waɗancan ya ce wa annahum kuma mu sani cewa su dinnan yana magana akan shugabanni kaman al'a'immatul arba lam yakunu muslimina ala dhanbi idan suka san cewa abu kaza zunubi ne to sun bar shi kenan ba sa ci gaba da aikata amma mutum ya san cewa abin da yake laifi ne an gaya masa laifi ne amma ya ci gaba da ya ce wa'annan ba sa islam shine siffan da Allah ya bayyana a cikin alqur'ani nasu ya ce wa wallazina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dhakaru Allah fastaghfiru li dhunubihim wa man yaghfiru dhunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'al al-israr shine ka san abu ba daidai bane kuma ka ci gaba da aikata shi mana kila duk wani dalili ya zo ma cewa abin nan da kake ba haka yake ba ka fahimci duk wani dalili amma da haka sai ka sake cirewa ka ce kai ba ba za ka bari wannan shine israr shine israr mana mutum ya tubure ya cije sai shi ba zai bari ba to su waɗannan lam yakunu musirrina ala dhanbin laisu bi a'la darajatin min as-sahabati radiyallahu anhu yace duk da irin wannan abin da ya faɗa nasu wallahi ba su ba su tara darajar sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dan haka ko Imamu Malik ko Shafi ko Ahmad ko Abu Hanifa ba wanda ya kai Abu Huraira ba wanda ya kai Abdullahi dan Umar ba wanda ya kai Abdullahi dan Abbas ka nemo ma kanana kanana sahabbai ba wanda ya kai su ba yadda za a yi ka ce ka taka darajar waɗancan sahabbai ma'ana duk da matsayin su da darajar su da ilimin su da shugabancinsa a cikin addini ta iya yiwuwa wasu a cikin sun samu ɗalibai almajirai fiye da yadda wasu sahabbai suka samu almajirai amma wannan bai sa cewa sun fi sahabbai ba ba su sahabbai daraja ba wal qawlu fihim kadhalika to su ma haka ne magana a kansu fi majtahadu fihi min al fatawa cikin abin da suka yi ijtihadi na daga fatawa wal qabaya da hukunce hukunce wa dima allati kanat bainahu ma'ana da jini da ya zuba a tsakaninsu kamar sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abubuwa sun faru da yawa a tsakaninsu wannan abubuwan da suka faru a tsakaninsu abu ne na ijtihadi kowa yana ganin cewa ya yi ƙoƙarin ya tabbatar da abin da yake gaskiya in gane ko amma in yanda mai ya yake cewa faqatiluhum minhum uh, wa maqtuluhum lahum da wanda ya kashe a cikinsu da wanda aka kashe dukkan su dai sunan su sahabbai da aka kai da ka zo dan baya baya ba ruwanka da abin da ya faru a tsakaninsu gane ko to kuma haka ne sahabbai ijtihadin su huwa yana muhtamil yana iya yiwa su yi shahadi ya zama haka din ne ko su yi ya zama ba haka bane fa gairi, minan nas wa gairi zalika ma da yace thumma innana sannan kuma har yanzu a cikin mazhabar da muke tafiya a kai ma'al ilmi tare da sanin cewa bi anna tarikal mawsufa ma'dhur wanda ya bar aiki da wani hadisi saboda irin dalilan da aka ambata yana da uzuri bal ma'ajur kai hasali ma dai yana samun lada ne mana ya bar aiki da wani hadisi yana da uzurin barin shi to hasali asali ma cewa lada yake samu yace la yamna'una an nattabi al-ahaditha la yamna'una an nattabi al-ahaditha sahiha yace wannan duk baya hanin idan muka ga hadisi wanda yake mai inganci ne mu ajiye duk wani abu mu ɗauki wannan hadisi ba abin da zai hada mu haka allati la na'lamu la mu'aridan yadfa'u hadisin da bamu san cewa akwai wani hadisi ko da ya shafe shi ba ko ya ci karo da shi ko ya shafe hukuncin sa ba hadisi ne ka san shi gashi nan baka samu wani hadisi da ya ci karo da shi ba ko wani hadisi da ya shafa hukuncin sa ko wani hadisi da ya zo ya zama ya kunshe shi gaba ɗaya ya ce to in an samu hadisi haka to wajibi ne mai aiki da shi wa an na'taki da wujubal amali biha alal umma kuma wajibi ne wato mi kudirce cewa wajibi ne aiki da wannan hadisin akan al'umma wa wujubu ha kuma wajibi ne a isar da al'umma wannan sako wa hadha mimma la al ulama fihi wannan abu ne da malamai ba sa sabani a ciki an an ce malamai fa ba irin malaman yanzu bane fa malaman da ba wai irin malamai bane ne yanzu da mutum ya dan yi karatu kaɗan ya karanta littafi ɗaya biyu shi ma ya zama babban malami zai zama mai ba da fatawa da ba irin waɗannan malaman ba to ma da yana so ya kawo abin da ya shafi hadisai eh, darajojinsu ma'ana matsayin hadisai duka hadisan da suke zuwa daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ma'ana darajar su ɗaya ne ko da bambanci ma'ana duk abin da ya zo daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duka ana musu hukuncin bai ɗaya ne ko ba hukuncin bai ɗaya ba ba a musu hukuncin bai ɗaya gane ko ya dangana da abin da za a samu akan daga hadisi zuwa hadisi ya bambanta akwai hadisin da zaka samu waɗanda suka rawaito shi mutane ne masu yawan gaske akwai hadisin da zaka samu kila mutum ɗaya ne ya rawaito shi wani bai ji ba akwai hadisi aka samu mutum biyu ne suka rawaito shi to shin dukkansu matsayinsu ɗaya ne ko kuma suna da bambanci shine ma da yace kuma hadihil ahadith sannan ka sani waɗannan hadisai na manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama munqasima sun kasu kashi kashi ila ittifaqil ulama'i ala al-ilmi wal amal bil ahadith al sun kai har ga cewa malamai sun yi ittifaqi akan aiki da hadisin da suke tabbatar yani an tariqil qat'i in an ce al ahadithul qat'iyya ma'ana hadisin da babu wani abu da yake yake nuna cewa wannan hadisin bai inganta hadisi ne da kaman mutawatir hadisin da ya zama sama da sahabbai 70 sun ji shi daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma kowa ya ji shi da kunnan kaga wannan ba yanda zaka yi ka zo ka ce wannan hadisi akwai kokonto akan a ce misali sahabbai saba'in ne suka rawaito hadisi to ya ka yi ka zo ka ja da wannan hadisi ka san dai sahabbai har su kai su saba'in ba za su taru haka kawai su haɗa kansu ce ku zo mu yi ƙarya ba ko za su yi ƙarya yanzu ko mutum saba'in ne suka haɗa kansu ce ku zo mu killa wata ƙarya mu gaya mutane kusan ba zai yi ba ko kamar hadisin man kaza ba alayya muta'ammidan yatabawwa maq'adahu minan hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yake duk wanda ya mun ƙarya da gangan to ya nemi matsugunin a cikin wata wannan hadisan hadisin fiye da sahabbai 70 ma suka rawaito shi gane ko to irin waɗannan hadisan shi ake kira wanda tabata ya'ani bit tawatur ma'ana irin waɗannan adadin su rawaito hadisin kamar daga cikin sahabbai ya samu mutum fiye da saba'in ɗari dari biyu su rawaito hadisin duk sun ci kuma kowa zai ce ma annabi ne ya faɗa ma'ana ya ji da kunnensa su kuma a mataki na waɗanda suke bin su almajiran su tabi'ai kowa ma ya ce ai wane ne ban labari wannan ya ce a ibnu mas'ud ne ban labari wannan ya ce abubakar ne ban labari wannan ya ce umar ne su ma yawan su ya kai irin wancan yawa to kana nufin irin wannan mutanen za su ce taruwa suka yi kawai suke mu haɗa wannan abin labarin mu bada shi wannan tsatsi hadisi ne da ba yi da an ce yankakken abu ma'ana an yanke shi daga duk wani tuhuma ko wani zargi ya ce to wannan bi an yakuna qaf'i sanadi wal matan ma'ana sanadin shi yana iya zama qaf'i ma'ana sanadin shi mai inganci babu babu kura a kansa kamar daga cikin misali irin sanadin da malamai suke bada misalin sa shine hadisin da Imam Malik yake rawaitowa daga Nafi daga Abdullahi dan Umar daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shine hadisu Malik an-Nafi' an ibn Umar an nabi sallallahu alaihi wasallam wannan a cikin in ana rawaito hadisi an ce daga wani daga wani daga wani to babu wata hanya da tafi wannan wato karfi a wajen malamai in gane ko saboda na farko kusancinsu ma'ana kusancinsu shi dai abdullahi dan umar ya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ai ai rayuwa da shi in gane ko nafi bawan Abdullahi dan Umar a hannun shi yake almajirinsa ne ya ji hadisai daga wajensa Imamu Malik kuma ya ga Nafi wanda almajirin Abdullahi dan Umar ne kuma ya karantar da shi to me ake nema kuma ne malamai suke kiranta as-silsilatul zahabiyya ma'ana sarƙar zinari a cikin hadisi in ka ji irin wannan sanadin kar ma ka sa ka tsaya wani kokonto a kansa ba bincike a kai hadithu malik annabi an ibn umar akwai kuma irin su daban-daban daga wasu sahabbai an gane ko akwai wasu hanyoyi daga wasu sahabbai irin waɗannan an gane ko saboda haka irin wannan ya ce allati la na'lamu bi an yakuna qat'iyyat sanad ma'ana sanadin hadisin ya zama babu kokonto a kansa wal matni da kuma maganar da aka darin zancen da aka ce annabin Allah sallallahu alaihi wasallam ne ya faɗa babu wani abu a kansa an gane ko wa huwa ma tayaqqanna shine abin da muka muka tabbatar da shi anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya faɗe shi wa tayaqqanna kuma muka tabbatar annahu arada bihi tilka sura idan wani hukunci ne zuwa hadisin abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake nufi da hukuncin kenan wa ila ma dalalatuhu zahiratun kairu gairu qat'iyya wannan shine kashi na biyu kana iya sa lamba ta biyu akan kaga an gama da kashi na farko ya ce hadisan sun kasu kashi kashi akwai wanda yake yin qat'iyyu as-sanadi wal matn wanda sanadin shi da matanin sa da zancen babu wani guba ba wani kokonto akan to na biyun kuma yace dalalatuhu zahira gairu qat'iyya gane ko ma'ana abin da hadisin ya kunsa misali yana iya kunsan abu ne wanda yake a dunkula haka amma kuma ba a gama tabbatar da ingancin shi kamar na farko ba an gane ko saboda wasu dalilai da malam zai ambaci zai ambace su a dunkule dalilai da suka shafi abin da malamai ke kiran shi hukunce hukunce na sanin ilimin hadisi yace fa ammal awwal amma na farkon wanne ne na farkon kenan eh abiyu as-sanadi wal matn shine yace fa ammal awwal to kaji menene hukuncin hadisin da ya fado irin wannan bangaren yace fa yajibu i'tiqadu mujibihi ilman wa amala wajibi ne ka kudirce abinda hadisin ya kunsa iliminsa da aiki da shi wani yace wa hadha mimma la khilafa fihi bainal ulama'i fil jumla wannan ba sabani ga malamai akan to ina malamai suke sabani innama qad yakhtalifuna fi ba'd al-akhbar suna yin sabani ne a cikin wasu hadisai hal huwa qat'iyyu sanad sanadin shi ingantacce ne babu kokonto a kansa aw laysa bi qat'i ko kuma ba ingantacce bane an gane ko kamar misali za a bayar akwai wani hadisi da yake yawan zuwa cikin hadisan ahkam kun karanta bulugul maram shine amru ibn shu'aib an abihi an jaddi ko ko hakim ibn hizam an abihi an jaddi ko ba'az ibn hakim an abihi an jaddi kaga yana bukatan wannan sanadin hadisin a san waye abi a san waye jaddi can an riga an ce ma malik nabi an ibn umar wannan da an ambace su kuma kowa ya san su amma nan an ce ma amr ibn shu'aib an abihi an jaddihi kaga wannan sanadin sai ka tabbatar da waye abihi ne waye jaddihi an gane ko kai ne ka zo ka ce na hadu da malam Musa sai ya ban labari cewa malam Garba ya gaya masa kaza wane ya rasu shi kuma malam Garba wanda ya gaya masa wanan ya rasu dan shi ne wane kaga wannan kana da labari ba ka da kokonto a kai don yazo ya ce ma ai na ji labarin an ce wane ya rasu yanzu wace hanya ce ta fi ƙarfi ta farko ta fi ƙarfi ta biyun nan sai ka ji waye ya ce ko na ji an cewa sai ka ta waye gaya ma kuma waye ya ce wanin ya rasu to shi ne kamar misali da za ka iya a ce hadisi sanadin shi akwai akwai abin nan sai an bincika to irin wannan hadisin da zai zo da irin wannan sanadin shine malamai suke sabani a kan an gane ko ko misali mutumin Jos yanzu ya baka labari labarin mutanen Kano kuna tare da mutum a Jos yanzu duk da yake akwai zamanin waya ne amma ko da wayar ma sai ya ce ma ai ah, wani babban malami a Kano ga abin da ya ce za ka ce kai kana jozi ya aka yi kaji ko ma'ana kai kana jozi yana kano ya aka yi kuka dole za ka ce ya aka yi ya zai ce a'a ai ai na yi waya da shi ne ko kuma a'a ai na ji karatun shi ne an sa a cikin waya ko kuma a'a na gan shi ne a cikin hoton talabijin yana bayanin kaga wannan dole sai an buƙaci abin nan amma yanzu misali a cikin garin nan kace a'a ai na ji malam wani ya ce kaga ba wanda zai tsaya tambayar ka ko da ba unguwa ɗaya kuke ba amma misali kai kana nan shi yana wani gari sai baka labari kamar yanzu mutumin yaman ya ce mutumin iraki ya ba shi labari wani mutumin madina ya ba shi labari kama a ce a wancan lokacin mutumin yaman ne ya ce malamin shi ɗan iraki shi kuma ya ji malamin shi a madina ya ba shi labarin annabi ya ce to yanzu zai ka kawo ya aka yi mutumin yaman ya haɗu da mutumin iraki ko mutumin iraki ya aka yadu da mutumin madina ina suka haɗu dole sai ka yi tambayan wannan to irin wannan sanadin shine abin da ake sabani a kai yasa yawancin kaga ana sabani akan cewa ce hadisi ko ya inganta ko bai inganta ba to ya fado irin wannan bangaren in gane ko ya fado irin wannan bangaren shi yasa zaka ga ana ta kai kawo akan matsaloli na fatawa ta malikiya da sauransu sai ce ma wallahi a cikin muwatta na gani sai in yace ma cikin wadan me aka ce zai ce a Imamu Malik ya ce balagani labari ya zo mu sai a ce to sai Imamu Malik ya yi bayani ta ina labari ya zo Shi wa ya gaya masa ko ana kiran su balagatu Malik an san dai imamu Malik rahimahullah ba sahabi bane dan haka diga annabi ko shi tabi'ut tabi'i ne sai Imamu Malik ya ce labari ya zo mun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kaza to kaga sai an bincika imamu malik labari ya zo ma waye baka labari dole dai wanda ya bashi labarin nan ya zama tabi dan ba inda za a yi sahabi ya ba imamu malik labari dan akwai zamani ɗaya tsakanin su saboda haka kenan dole sai tabi'i ne zai bashi labari shi kuma tabi'in sai ya bada labarin wani sahabi ne bashi labari to shi ake kiran su balagatu malik imam malik yakan ce labari ya zo mana balagana annabu kaza wa kaza duk da yake daya daga cikin manya manyan malaman malikiya shine ibn abdul bar Allah ya masa rahama ya zo ya karanci littafin muwatta ciki da waje waɗannan irin balagat din nan na imamu malik ya tara su sun kai dari bakwai da wani abu ya tara su kowanne sai da ya bi diddigin su har ya danganta da inda aka samu su sai kwaya hudu kawai su ne bai samu inda suka kai ba shine ibnu abdul a cikin littafin sa at-tamhid at-tamhid lima fil muwatta'i min al-athari wal asanid da haka kaman sharhi muwatta'i gane ko shi ibnu abdul littattafai biyu yama yama muwatta aiki a kansu gane ko akwai at-tamhid akwai kuma al-istidkar duk da yake istidkar ya fi shafan fatawoyi ne amma duk da haka ya gine shi ne akan fatawoyin da aka same su daga Imam Malik rahimahullah to haka ake bibiyan diddigi dan haka in ka ji an zo an ce mutum yana ba da fatawa da wani abu sai aka ce a'a wannan fa fatawar da kake bayarwa ba haka ba yace to ai na ji an ce kaza a cikin hadisi ya ce to ya ya matsayin wannan hadisi shi kai ya matsayin wannan hadisi Ali ya ce wa hal huwa qat'iyyu dilalati aw laysa bi qat'iyyan sannan irin wannan hadisin da zai zo sanadin shi bai cika din ba shin za a iya mishi hukunci da cewa shi ma hukuncin shi ɗari bisa ɗari ne ba kwanto a kai ko babu mislu kamar misalin ikhtilafihim fi khabarin wahidi alladhi talaqqathu al-ummatu bil qabuli wat tasdiqi aw alladhi ittafaqat ala al bihi akwai alkhabarul mutawatir gane ko almutawatir shine alhadith alladhi rawahu adadun kabir an mithlihim wa ahalat al'adatu tawafuhum ala alkadhib shine wato abinda adadin mutane masu yawa suka rawaito shi masu yawan gaske kuma dukkan su adilai amintattu wanda a hankalcen an duba adadin su ba za a ce su yi ƙarya ba kamar yanzu muna zaune a nan sai misali a turo da text message a waya guda ɗaya a ce ai Allah ya ma babban malami wani rasuwa a gari kaza ina nan na bude sai wani ma text sai shigo mishi sai a ce duk mun tare mun yi ƙarya kaga wannan ya zama kaman tawatara muna nan kuma sai mu ji wasu ma daga wani masallaci kila ana sanarwa ai labarin wane ya zo cewa wane ya rasu to wannan shi ake kira tawatur ba ko al abin da ya yatu ma'ana ya riga ya yatu ya yi karfi ba za ka iya cewa ƙarya ba ne to wannan shine al-mutawatir wanda yake ahad kuma shine wanda bai kai tawatur ba ma'ana wanda suka rawaito shi ba su kai yawan waɗancan ba a iya samun mutum da yanayi rawaito hadisin daga cikin sahabbai shi kadai ya ji wani bai ji ba kamar misali eh, abin da ya gabata kabanin da aka samu da Umar da Abu Ubaida da wasu sahabbai an zo za a shiga garin eh, Baitul Maqdis aka yi sabani labari ya zo musu akwai wata annoba a cikin garin Umar ya ce to gaskiya ni ban san wani abu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akai ba saboda haka ni dai ba za mu shiga ba mu tsaya wasu suka ce a'a ai abin da yake kawai a shiga garin nan tunda an aka yi ta tirjiya waɗannan su ce a shiga su ce a kar a shiga har abu da yake ce ma umar radiyallahu anhu yanzu umar kana gudun makaddara Allah ne abinda Allah ya rubuta zai same ka ce a firarun min kadarin da ya umar ce umar kana gudun makaddara Allah ne ya ce la bal firarun min kadarin la ila kadarin da eh muna guje makaddara Allah ne zuwa wata kaddaran Allah haka umar yake cewa har yake cewa wallahi abu ubaida da ma waninka ne ya faɗi wannan maganar da zan ba zan yi mamaki ba amma mamakin da kai ka faɗa ma'ana wannan yana nuna yadda suka san abun ubaida da ma'ana saninsa da dogaran shi da Allah da abin nan ɗinsa wanda suna cikin haka ana kafafatawa dai sai wani sahabi ya zo sai aka ce to gashi wannan ma sahabin ya zo ko za a tambaye shi tunda bai san me ake ciki ba yace me kuke magana kai suka ce wallahi ga abin da yace to ai na taba jin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce shikenan sai magana kuma ta ƙare kaga shi kadai ya kuma wannan abin da ya je shi din wannan hadisin tunda za a ce yanzu shi kadai ne ba su da yawa ba su kai masu yawan gaske da suka ji ba za a yi aiki da shi ko za a yi aiki da shi ba to shine ma wasu su ce in kabar wahid ne ba za a yi aiki da shi ba saboda adadin bai kai a ce abin ya yi ƙarfi ba shi yasa malam albani Allah ya masa rahama yana da wani dan littafi haka da ya rubuta akan wato kafa hujja da khabarul wahid gane ko hujjatu al khabarul wahid al khabarul wahid hujja ma'ana ana iya kafa hukunci na shari'a da shi matukar ya cika sharuɗa na inganci ai sharuɗa na inganci ba dole sai an samu mutane da yawa ka iya samun mutum ɗaya wani mutum ɗayan ya ji shi ma wani mutum ɗaya ya ji an gane ko kamar malik annabi annabi umar wannan ai ba mutawatir bane ai ko ba mu malik ne daga nafi daga Ibn umar da yi kila imam malik shi kada ya ji wannan hadisin daga nafi nafi ma shi kada ya ji daga Ibn umar ta iya yiwuwa salim an gane ko shine dan eh, abdullahi dan umar an gane ko a ce shi kuma ya ji shi ma daga Ibn umar wani abu daban an gane ko akwai salim an abdullahi an Umar salim daga babansa daga kakan shi daga Masallar Allah sallallahu alaihi wasallam wa haka dan haka yace to ana iya samun sabani misu ikhtilafihim fi qabl al-wahid alladhi talaqqathu ummatu bil qabuli wat tasdiq amma mafi yawanci wanda suke kore kafa hujja da khabar wahid sune malaman hanafiya su suke cewa ba za a kafa hujja da kabar wahid akwai matsaloli da yawa eh, in an koma cikin littattafan fikihu gane ko da cewa shi wannan kabar wahid ba hujja ba kamar misali matsalar cewa idan aka yi saɓani akan dukiya ko ana neman shaidu na ba da shaida akan dukiya Allah maɗaukacin sarki ke cewa ah, fastashidu shahidai ne min rijalikum ku nemo mutane guda biyu su ba da shaida ko fa in lam yakuna rajulaini fa rajulun wa imra'atan idan ba a samu mutum biyu ba to a samu namiji ɗaya da mata biyu wannan shine abin da Qur'ani ya nuna in gane ko ni hada huwa zahirul Qur'an to an samu wani hadisi ahad na cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya karbi shaidan mutum ɗaya hadisi ne a ahad to za a yaki da shi ko ba za a yaki da shi ba shine shaida sannan kuma in ana so ya karfafa shaida shi sai ya yi rantsuwa Rantsuwa ita ce shaida shi ta biyu ya kuke ganin wannan malaman hanafiya suka ce wannan ba zai ba ya ci karo da qur'ani ko da ma an yi a zamanin annabi su dai ya ci karo da qur'ani Allah wa ya shahidai ne mai rijali ya za a ce mutum ɗaya kuma hadisin bai zo ai ma da wani abu ne da kowa da kowa daga cikin sahabbai zai sani amma sai a same shi ta hanya kawai a had wani mutum da ya rawaito mu ba za mu yi aiki da da tabbata ya riga ya tabbata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi aiki da mutum daya shine shaida kuma ya yi rantsuwa ya yi aiki da shi haka shine shaida kuma ya yi rantsuwa kuma a karba haka shikenan sai a yi aiki da shi shi yasa anan malam yace fa inda ammatul fuqaha a wajen mafi rinjayen malaman fiqh wa aktsarul mutakallimin in an ce al mutakallimin yana iya ɗaukan ma'anoni da yawa gane ko eh, yana iya ɗaukan ma'anan shi eh, ahlul ra'ayi, ana waɗanda suke ganin cewa ilimi ma zai ƙwaƙwalwar ɗan adam tana iya tabbatar da wani abu ba sai an dogara kawai akan dalilai ba an gane ko da haka yana iya ɗaukan waɗanda suke hukunta ra'ayinsu kan abin nan akan dalilai yana iya ɗaukan kuma masu ahlul kalam kamar irin mu'tazila da sauransu almuhim shine fatawar mafi jayan malamai gaba ɗaya da fuqaha da mutakallimun annahu yufidu ilma cewa idan aka samu khabarul wahid sanaduhu sahih sanadin ya tabbata daga wani daga wani an tabbatar kowa ya ji har zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma adadin wanda suka ji daga annabin Allah ba su da yawa ba su kai wancan ba to cewa yufidul ilma wannan yana tabbatar da ilimi wa dhahaba tawa'ifu min almutakallimin ila annahu la yufidu wasu suka je akan cewa ina ai hadisul ahad nan dai bai da wani hujja dole hadisi sai dai zama mutawatir ma'ana ko da ya tabbata din ba za a iya zartar da wani hukunci da hadisi ahad ba amma an tabbata da bata wasu fa a irin wannan fa za a soke hukunce hukunce da yawa da addini an gane ko kamar misali lokacin da aka samu sabani na, na gadan kaka wata kaka ta zo wajen abubakar ta ce ita gashi an rasu an batta ita tana cikin magada ya ce wallahi ni ban san abin da Allah ya hukunta miki a littafin ba kuma ban san wani abu daga annabin Allah ba dan haka ki ya hakuri amma ki je zan tambayi safai, ko wani ya sani aka zo ya tara sahabbai ya tambaye su shin akwai waɗanda suka taɓa sanin cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya raba gado har ya sa kaka a ciki yace ni dai ban sani ba Abubakar bakin radiyallahu anhu sai Mughira ibn Shu'ba radiyallahu anhu ya kada baki yace ai kuwa akwai randa na halarci manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya riga gaban gado ya baiwa kaka kashi da cikin shida abubakar ya ce wa zai ma shaida ya ce sai muhammad ibn maslama al-ansari ya ce ni ne shaida sa ni ma ina to kaga su biyu ne amma ba su kai goma ba ba su kai sha biyar ba to yanzu an zo rabon gado sai a cire kaka in dai ba za a yi aiki da kabar luwaɗi Da haka kaka tana ci tana gani ba ta da a fatawar su kenan almuhim kabar wahid hujja ne gane ko idan sahha idan har ya inganta ma'ana sanadin ya inganta matan din babu wani damuwa a cikinsa abu ne wanda yake daidai bai cika da wani abu ba to shi kenan sai a yi aiki da shi yi mafi yawancin hadisan da suka zo ko da a cikin bukhari ma sai ka samu hadisi a har a cikin sunan za ka samu hadisai da yawa a har an gane ko saboda haka in dai hadisi ya inganta an samu daga wani daga wani an samu silsila ta tabbata wani din ya ji daga wani din gane ko an tabbatar ya ji shikenan hadisi ya inganta to zai tashi bayani akan kuma bangare na uku yace wa kadhalika al-khabar al-marwi min iddati jihad ana kan shi zamu tashi sha haka nan hadisi da zai zo wani mutum ɗaya ya ji shi a dinga ganin kamar shi kadai ya ji wannan hadisin sai a je a samu wata hanya daban wani ma ya ji wannan hadisin sai a samu ta wani waje daban wani ma ya ji irin wannan hadisin ko abin da yake da ma'anarsa an gane ko wannan shi shine zai zo a cikin abin da ake kira hadisi hasan gane ko wanda al-hasan alladhi ya'tadidu bi ghairi wanda wani hadisin zai iya karfafa shi ta iya yiwuwa wannan hanyar da hadisin ya zo mana ta wannan hanyar farkon akwai damuwa a sanadin misali eh, a ce amru ibnu shu'aib an abihi an jaddi ana sukan wannan sanadin to wannan sanadin ai ya za a yi a ne daga baban shi daga kakan shi wa ake nufi da baban an ce amru ibn shu'ai ko amru dan shu'ai sai aka ce an abihi waye abu hudin waye waye wa ake nufi yanzu shu'aib ake nufi an ce amru ibn shu'aib amru dan shu'aib an abihi daga babansa waye baban yanzu shu'aib da sai a ce amru ibn shu'aib an abihi daga babansa ma'ana shi amru dan shu'aib ya ji daga baban shu'aib ya ji daga kakansa kenan to kaga da ya tsallake uba har ya ji daga kakansa kuma tabbatar bai sadu da wancan kakan ba an jaddihi daga kuma kakan kakan babansa to irin wannan hanyar sai hadisi ya zo mana ta wannan hanyar shikenan sai a ajiye ta ce bari a bincika muna nan muna nan sai muka samu wani hadisi ya zo tiryan tiryan daga wane daga wane daga wane daga wane har zuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama dukkan su ba a ba a ce abihi ba an ambaci sunan su gane ko a ce misali eh, eh, salim an abdullahi ibn umara an umara ibn al-khattab an nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam kaga yanzu nan ba wani an abihi an jaddi to amma irin abin da yazo a wannan hadisin abi an jaddi din irin shi ne yazo a waccan hanyar da aka samu sai a ce to wannan hadisin za a tunkuɗa shi sai ya haɗe da wancan sai su ƙara ƙarfi to shine ya zo ta hanyoyi daban-daban daban-daban daban-daban a arasa an gane ko to anan ne zaka ga ana ta kai kawo akan matsaloli an zai kawo hadisi ya ce an samu wani hadisi hasan hadisi ne hasan do hasan bai kai darajar mutawatir ba to shi yasa kaga ana sabani a kai yanzu kamar alal misali sabani da ake na ko cire takalmi a makabarta za ce ma hadisin hasan da ba mutawatir ba to ya ce hasan don ya ce ai shi yana ganin hadisin nan fa ya za a ce so dai kawai aka yi wannan maganar kuma a ce kuma kullum a dinga amfani da shi ya ce mu ya ya riga ya tabbata dan ku gane matsalar wannan idan ya tabbata din zai iya zama wuce a dinga aiki da shi akai akai ko ba za a yi aiki da shi akai akai shine ma'anar matsalar da ake sabani akai an gane ko yana iya hadisi ne hasan eh hadisi hasan yuhtaju bihi ana kafa hujja da shi ma'ana ana tabbatar da hukunci ana kore kuma abu da shi ina fata an fahimci wannan kamar irin wannan yanzu kamar alal misali mutum sai ya zo masallaci sallar alfijir kuma shi ya dan makara ko da ya fito daga gida yana tsammanin in ya zo kafin a shiga sallar alfijir har zai iya yi rakatai alfajir a cikin masallaci to ko da ya zo kofar masallaci sai ya ji an tada iqama to yanzu yi raka ta ko ba zai ba yaushe zai yi ta bayan wace sallah sallah ba to ai hadisi ya ce la salata ba'da al-fajr hatta tatlu a shams an ce ba sallah bayan al-fajr har sai rana ta daga ko kuma kun ce bayan sallah su ce sai a ce ai na kuka samu wannan ai na ka samu shi yawa shi wani na wani ne yazo ya aikata haka sai a ce to a ina hadisin yake mutawatir ne mutane da yawan sahabbai da yawan suka rawaito sai a ce hadisi ne hasan ana hadisi ne ahad guda ɗaya ne wasu malamai sun hassana shi wani mutum ya zo an yi dadda sallah an yi dadda sallah asuba ya tashi yana sallah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma hataini raka'atayn wayannan kuma raka raka'o'i guda biyu kake yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta'assal nayi jinkiri shi yasa da aka idar da sallah na maimaita to me ya faru fa sakata sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai ƙara ce mishi komai ba me yake nuna wa kenan ya halatta da haka shi ya fita a cikin wancan la salata ba'da al-fajr banda wannan surar ita wannan surar ta fita saboda hadisin wannan mutumin da aka samu amma hadisi ne da ba ka same shi a dukkan littattafai ba ko a dukkan littattafai za ka same shi ba dukkan littattafai za ka same shi haka samu kila ya zo ta wata hanya ne guda ɗaya shine ma'anar ahad kaga dai shi karfin wannan hadisin dai ma'ana wanda suka rawaito shi ba su kai wanda suka rawaito hadisin ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisu shafa'a ko sun kai su yawa ba su kai ba ko misali hadisin yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi alwada kaga bai kai shi ba to amma dai an same shi kuma ya inganta shi kenan sai ya inganta yuktaju bihi sai aka fa hujja da shi yana da kyau a fahimci irin waɗannan to wasu wani lokacin saboda ƙarancin fahimta da kamar yadda ya faɗa a baya eh, son zuciya sai ga mutum yana ganin ga gaskiya din amma sai ya aiki da ita sai ya makalkale ya rufe wani abu guda ɗaya haka ko har ya kai ga sukar wasu da suke masana matsala za ta zo mana kaɗan da kila za mu bayani akan ɗaya daga cikin fitattun malamai zai kawo magana matsala a kan kamar yanzu a ce irin wannan zamanin yadda malam albani ya shahara duk wanda zai ma magana kan hadisi zai wahala ya ce ma ai bai ce ma ai albani ya ce za kan hadisi zai yi wahala mutum ya ma magana ya ce ai ya ce bai ambato albani a kan hadisi kuma yawanci hadisan da zaka ga ana ta kai kawa akan su ai ba mutawatirai ne. yawanci a hadisi a mutawatir ba a wani damuwa kai shi ba za su ana sabani shi yasa albani ma rahimahullah in ka ji kana duba littattafansa akwai hadisan da in ya zo kansu kawai sai dai kawai ya ce sahih kawai ya wuce ba zai ma tsaya maganar cewa a'a an samu wata hanya a'a wannan akwai ka in ya zo kawai saboda ya san wannan hadisin ko ya ce ma muttafaqun alai bukhari da muslim sun fitar kawai ba ba maganar a sai a yi fashin bai kaman kai ne yanzu ka zo wucewa ta road block da motarka ana bincike misali ɗan sannan da yake kan hanya da ya zo sai ga ka wannan tambarin a cikin gidan yanzu muna 2000 an nawa eh 15 ko to sai zo ya ga 2015 a cikin gidan ɗinka sai ya ganka da sabuwar lambar road safety idan kuma akwai road safety a wajen ya ga ka daura bel me za su ce ma a za su ce ka wuce amma can tun daga nesa da ka zo da ka zo ba komai a gilasin motarka zai fara leke menene kake da shi a cikin ko kuma motar ila gilas din gaba ne kawai ke gani na gefe gefen gashi baki haka da duhu kaga sai ya bincika yi to zai bincika dan haka eh, albanin ya zo wuce ga hadisi kawai bukatar da muslim yake muttafaqun alai kawai a wuce amma sai ka zo da hadisin akwai abin nan akwai damuwa gane ko saboda haka sai ka sauke wannan gilasin din an gani ɗan duhu ne gilas ɗin baki zai ce ina takardar da ka samo wannan gilas akwai shaida da ake bada in ma bai gane bai ce ka sauki ko kuma ya ga bayan ya yi ƙasa ya ce me ka ɗauko a baya haka duk sai an bincike ka an gama bincike idan ka cika abin da aka je ma na jarabawa ka wuce idan baka cika ba sai ka tsaya kuma sai a ci ka. da haka idan hadisi ya cika ka'idojin da ake bukata har waɗancan suka wuce sai ya wuce idan bai cika ba sai a bar shi anan wannan shine irin aikin da suka yi kuma aiki ne na ilimi ni ina mamakin mutumin da zai zo yana cewa albani wai wani wani mutumin da bai san komai ba haba shi ajib jiddan wannan abu ne abun mamaki ya fi komai mamaki wanda a ce a duniyar musulmi gaba daya duk duniyar musulmi ba da kake ji ba in kafa shi manya-manyan malaman duniya sun san cewa malami sai wani a can wani daji cikin duwatsu garin da wani bai taba jin shi ba a duniya sai zo ya ce ma wani tsohon bature ne a wani bai zai faɗa kyan ko bai wuce ne aka biya shi wai ya ci zarafin addinin musulunci ba addinin musulunci zaban kasa wannan abu ne abin mamaki wallahi mutum zai mamakin wannan abu mutumin da ya kare rayuwar shi cikin yin hidima ga hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi shekara hamsin ba yana karance-karancen shi na ta maza Allah sallallahu alaihi wasallam ko haka amma kuma sai wani ya zo ya ce ma ai mutumin nan wani ne ya A sai a koma asali sai a koma bukari imamul bukari me shi ma an fi ne wannan tuhumar shi ma ba balarabe ba ne mutumin bukhara ne bukhara kuma tana cikin kasar ah, uzbekistan a yau wata kasa can yanki in ka fita daga Cyprus ka tafi can wajen Armenia da Georgia ka ƙetara ma ne in ka kama hanyar Rasha za ka je ka samu garin su ba balarabe ba ne amma haka Allah yin Allah yana zaben wanda ya so ya fifita shi ina ganin ma mutum ya ɓata lokacin ne ya tsaya yana jayayya da albani yana ɓata lokacin shi ne a banza kawai dan duk wannan jayayyar tashi ba za ta kai shi ko ina ba inda zai je wani waje ya ga irin aikin da yi da sauransu to ba zai ma tsaya haka to amma ina ganin kamar ka san ce aljahilu bi shay'i aduwwul lahu wanda bai san abu ba sai kaga yana ta fada da abu eh aljahilu bi shay'i aduwwul lahu wanda kaga ya jahilci abu sai kaga in baka san abu ba ana kawo ce a ah, wannan ba zai ba amma ka zo ka san shi ba yanzu da in ka je ka zo da ka ce idan kana nan za ka yi magana da mutumin da yake maka wani zai ce ma ƙarya ne ko ko ka ce mishi yanzu nan ni zan iya fito ma da hoton maka ana sallah ko ana tsayuwan arba ko za su ce wannan mutumin ba shi da haƙƙi saboda ne ba su san shi ba amma yanzu ba yanzu kana zaune a nan za ka buɗe ka ga ana dawafi kuma ana yin shi din ne saboda me saboda abu ne kawo shi haka amma mutum duk abin da mutum bai sani ba sai ka ga wani yana faɗa da shi haka mu dai muna kyautata zato da shi ta mutumin kirki kuma ba a yi malami kaman shi a irin wannan zamanin da za ka kwatanta shi da shi ba rahmatullahi alaihi wa rafa darajatahu subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk Gracias. tambaya akan mutumin da ake bin shi bashin har wani azumi ya kewaye bai rama shi kenan in wanda azumin da ya kewaye bai rama bai wuce zai rama zai rama wancan da ake bin shi ba komai kan ba komai a kan musamman in yana da uzuri ne kamar yadda ka faɗa na rashin lafiya na shi Ina cewa ya fa'iddatun min ayyamin ukhra fa'iddatun min ayyamin aka duk wanda azumi ya tsuce mishi ba shi ya sa kansa ana jinkiri dai wannan sakaci ne daga gare shi amma dai yana nan bashi ne a wuya don haka dan azumi ya zo ya sake kan shi misali kila har yanzu kila bai mu azumi ba har ramadan ya zo ba zai ce kuma zai ajiye magana ramadan ya ce zai rama ba kuma ba a daura mishi wani abu na ciyarwa ba to haka zai wannan ramadan din ya wuce zai kokari ya mayar da abin da ya wuce na bara wallahu ta'ala a'lam Yeah, yeah, yeah. Eh, wannan matsalar akwai sabani a tsakanin malamai na ramukon azumi da wanda ya rasu mutum ne azumi ya rufe shi ma'ana an shiga da shi wata ba. duk wanda aka shiga da shi wata ba Allah ya ce faman shahida minkum shahra su, wajibi ne ya to sai aka shiga wata ramadan din yana da rashin lafiya gani ko kuma kila ya rasu a cikin wannan bai yi wasu kwanaki ba akwai hadisi da ya zo hadisi ne am manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce man mata wa alaihi saumun sama an waliyu man mata wa alaihi saumun sama an waliyu duk wanda ya mutu yana da azumi a kansa na bashi kenan wanda yake waliyinsa ma'ana ɗan uwan shi na kusa ko idan uba ne ɗan shi idan uwa ce ɗanta idan ɗa ne misali uban shi da dai haka ya ce to waliyinsa shi zai mishi wannan azumi to kamar irin matsalolin da muke garin alkafin ba ne wannan mazaka sallallahu alaihi wasallam cewa yi man mata wa alaihi sawm wanda ya mutu akwai azumi a kansa mazaka sallallahu alaihi wasallam bai ce azumi ba. bai ce azumin kafara ba na bashi eh, na rantsuwa ba bai ce azumin nazar ba na bakance ba cewa kawai man mata wa alaihi sau shi yasa wasu malamai suka tafi akan cewa wannan ya shafi kowane irin azumi da ramadan da wanda ba ramadan ne ko wasu kuma suka ce a'a wannan ya takaita ne akan azumin kafara azumi wanda yake eh, shi ya daura ma kansa ba wai azumi bane da yake na wajibi da Allah amma dai fatawa mafi karfi shine cewa ya kunshi azumin wata Ramadan za a biya masa wannan azumin wallahu ta'ala a'lam da wannan shine eh, eh, man akala aw shariba nasiyan wa huwa sa'im falyumsik waliyutimma sawmahu fa inna at'amahu Allah wa saka wanda ya manta ya ci abinci ko ya sha abin sha alhalin yana azumi Allah sallallahu alaihi wasallam yake fa yau to ya rike in ya tuna ya cika azumin sa Allah ne ya ciyar da shi ya shayar da shi to da yawa wani zai ce ma azumin nafila ne ya dau azumin litinin da alhali sai ya manta ya sha ruwa sai ce ai sai a ajiye da irin wancan ne ai cewa yayi man akala aw shariba nasiyan wa huwa sa'i cewa ai wa huwa sa'in kawai yashmalu Sa'in, siyam ramadan ko kuma siyam Eh, tsawo, ya kunshi kowanne in kana so ka cire ka ce azumin ramadan ne kawai sai ka kawo masa dalilin da ya cire shi a cikin wani wannan shi ake kira al-lafzul am ma'ana lafazi ya zo a dunkule idan kana so yanzu ka ce ramadan ne kawai to sai ka kawo wani dalili ta wata hanya daban da ya keɓance ramadan da wannan gane ko wallahu ta'ala Eh. wallahi shi imamu Tirmidhi yana da wani salo haka da yake abin nan shi kadai ne ya fi ya fita daban a cikin malamai wani lokacin zai ce ma hadisun asalin sahihun gani duka zai haɗa su a kai guda ɗaya imamu Tirmidhi a cikin malaman hadisi yana ɗaya daga cikin waɗanda suke suna da ma'ana rabo mai yawa akan abin da ya shafi ka'idojin ilimin haji shi yasa malamai da yawa sun yi rubuce-rubuce akan me yake nufi da wannan kalmomi wani lokaci ce ma hasan wani lokaci ma ce sahi. wani lokaci ya ce ma hasanun sahi? ko ya ce ma hasanun gharib gane ko duk yana faɗan wannan to wannan duk yana komawa akan menene hadisi hasan shi imamu tirmidhi yana da nashi iya irin ka'idojin na yanda zai zai abin nan zai raba hadisai ya ce a ah, wannan sahi ne wannan hasan ne akwai abin da yake kira hasan akwai abin da yake kira sahih mafi yawancin ya da hasan da sahih yana nufin abu ɗaya Allahu ta'ala in ya ce garib kuma yana da wata illa dai gane ko ko ya zo da wani lafazi daban ya sha bamban da na wasu da dai sauransu bayan shekara juwaye wani irin rubutu rubutu a rubuta littafi ko kuma a dinga rubuta littafi a an fara shi ta zamanin maza Da sallallahu dalilai ne suka sa har aka samu zamanin manzo sallallahu alaihi wasallam dan ah, Umar radiyallahu anhu ya zo ya ce kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ka tume shi ko za ka tume shi ba za ka tume shi zamanin tabi'ai idan tabi'i ya zo ya ce Umar ya ce kaza ko Abubakar ya ce kaza daga annabin Allah ba za ka tume shi ba ya cikin sahabbai bayan da zai ma annabi kariya amma lokacin da aka fara samun bambance bambance kowa yana ɗaukar bangaranci wannan ce a mu jama'a mu kaza ne wannan jama'a ko a lokacin sai kowa yana danganta ma annabi abu saboda in ni ne yanzu na fito na ce abu kaza shine addini ta iya yiwuwa wani ya ta dai ya za ka ce abu kaza shine addini a wannan ni ban yadda da ko yanzu idan na fito na ce muku ai sallar azahar da la'asar za a iya haɗa su ba a halin tafiya a zaman gari wanda ya ga dama ya haɗa sallah a kasa da asar ko da haka kowane masallacin sun zo su haɗa a kasa da ko da ruwa ko ba ruwa ko da sanyi ko ba sanyi ko da ku dinga haɗa kawai a kasa da asar ko da kuka su. kaga ni ne na zo na faɗi wannan abinda za a fara cewa ce a na ka samu ko ko wani ya zo ya ce a wannan ku da wannan wannan amma idan da na zo na faɗi wannan sai na ce ai annabin Allah ya ce kaza da kaza kaga magana za ta dan samu karfiya dan haka kowa ya tashi a wannan lokacin yana dan so ya karfafa ra'ayinsa ko yana so ya dan ja hankalin mutane sai ce annabi ya ce kaza to a lokacin ne ba sai mutane suka fara bibiya cewa to shikenan in wane ya ce kaza a ina ya samu sai abu diddige a gani haka din ne ko ba haka a ƙarya ta fara yawaita an fara yi ma manzo wannan fanni ne na musalawar hadisi wanda yake sanya wasu a ciki zai je ta karanta ta littattafan saboda haji suna nan da yawa suna nan da yawa an rubuta su daga ƙanana har zuwa manya tun daga baikuniya har zuwa abin da eh, muqaddimatu ibn salah har zuwa siyatul iraki in ka je kai ta shekaru ɗari kana karanta wannan ilimin kai ma sai ka zo ka dinga tantancewa cewa wannan ba daidai ba ne na na Eh. Eh, in ka ce a wannan lokacin eh, yau watan shaban ya kai nawa ke ya kai kusan biyar a watan shaban ne ko kuma tun a rajab ce yau sai ka ce to tun kwanaki ka gina yawan azumi amma a wannan lokacin kan dama ana so a yawaita azumi shi azumin da ake yawaitawa a rajab bai da asali asalin shi a jahiliya ne sun kasance suna girmama wannan watan a jahiliya saboda wata ne daga cikin watan watanni masu alfarma da Allah ya ce min a ba a tsoron su ne wato zulkada zulhijja da muharram wanda suke jere sai kuma rajab to sun kasance suna girmama watan rajab saboda ya dan yi nisa da wadancan har suna yin yanka a ciki amma wannan a jahiliya kamar yadda ɗaya daga cikin sahabbai yake cewa Umar yake cewa ah, inna ma kunna eh, eh, eh, yake inna kunna nu'allimuhu fil jahiliyya falamma jaa al-islam tarakna tunda musulunci yazo sai muka bari haka ba wani wata azumin ko ba wani azumi da ake a Rajab ba wani sallah da ake a Rajab da ko wani yanka da ake a Rajab ko umara a ji a yi ta cikin wata Rajab wannan duk bai da asali a shari'a shari'a ta musulunci wannan watan na Sha'ban shine abin da hadisai masu yawa suka zo hadisan Aisha radiyallahu anha da sauran sahabbai Ubada dan Sani ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da rasulullah lam araka tasumu uh, siyaman akthara mimma tasumu fi hadha ash Na naga kana yawaita azumi a wannan wata fiye da duk wani wata da ake azumi in ba Ramadan yace zaka shahadu yaqbalu anhu an-nas wannan wata ne da mutane da yawa suke gafala a cikin wa turfa'u bihi al-a'mal ila rabbil alamin kuma wata ne da Allah yake daukaka aikin bayinsa ake daukaka su zuwa ga Allah yace fa uhibbu an yurfa'a amali wa ana sa'im wannan hadisi ne hasan dan haka ni ina kaunar a daukaka aiki na alhali ina cikin azumi ya sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana yawaita azumi a wannan kuma sahabbai har Aisha take cewa wallahi in na so ma zan iya cewa yana yin azumin shi a ban gaba daya saboda yawaita azumi da yake haka ana so mutum ya yawaita azumi a cikin wannan watan saboda wannan abin da ya kunsa na farko fihi raful a'mal na biyu kuma shahrun yaqbalu an nas mutum ya nibaci lokacin da mutane suka shagala da wasu abubuwa kai kuma ka dinga amfani da wannan dama din to shi ne abin da ya shafi watan sha'aba shi ma din kuma idan mutum ba mai yawan yin azumi ba ne ana so idan watan ya kai rabi kuma zai dakata da azumi saboda hadisin idan tasafa sha'abanu fala tasu idan sha'ban ya kai tsakiya to ba azumi ba azumi illa man kana adatu sai dai wanda al'ada shi dama yana yawan azumi yana yawan litinin da alamin yana yawan kwana uku kowane wata yana yawan azumi yau gobe shan ruwa azumi yau gobe shan ruwa to ga irin wannan zai ci gaba da abinsa har sai da ya je dab da ƙarshen wata ɗin ya kai ishirin da bakwai sai ya daina azumi dan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la taqaddamu ah, ramadana bi shahri yawmi bi sawmi yawmin aw yawmayn kada ku wato kusanci wata Ramadan da azumin kwana biyu ko kwana ɗaya illa rajulun kana yasu sai dai mutumin da ya saba azumi ma'ana yana azumin litinin da alhamis sai ya fado alhamis ma'ana ila ana tunanin za a tashi da azumi ran lahadi ko ran asabar to sai azumin shi na alhamis amma daga alhamis kuma zai ya dakata ba a so a je dab da dab da Ramadan ana azumi wallahu ta'ala a'lam kuma yin azumi a cikin watan Sha'ban kamar mutum yana kinsa kanshi yana shiryawa saboda fuskantar watan Ramadan mafi yawancin mu ka samu muna da sakaci ba ma yin azumin nafila ba ma yawaita azumin azumin muka da nafila da haka da an shiga Ramadan sai ka ga mutum duk ya galabaita ranar farko a Ramadan sai ka ga mutum duk ya ciki ya mutu kuma sai ka kama ya azumin shekara daya kuma azumin na kwana ɗaya kawai aka fara saboda me saboda bai saba ma jikinsa to shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tun kafin watan ya zo ka riga ka saba yanzu wani da an zo ranar farko a ramadan yana shiga sai ga ya dau ruwa ya sha a gida ya manta yana azumi saboda me bai saba ba bai saba yin azumi ba amma wanda ya saba ya riga san an shiga ramadan kuma shi ke amma wanda bai saba ba wani in ka gan shi zai kaga da lafiyar shi da karfin shi sana'a aiki mai karfi yake na wahala amma ya shiga ramadan sai kaga kai din nan ka bi shi kuzari saboda shi da bai saba yawan azumin nafila to haka ne wannan watan shi ake so a yawaita azumi a ciki amma ba rajab rajab daidai yake da duk wani wata an gane ko Allah ta'ala